ana yayin kaya kawai abin da za a kalla me kayan ya kunsa in ya ci in kayan ya cika waɗannan ka'idojin saura kenan ba laifi bane dan kai ma ka shiga cikin yayin ai urfi kenan shi dama urfi akwai urfi wanda yake eh, abin nan urfi da yake mustamirri akwai kuma urfi tsari duk al'umma tana da wannan akwai al'adar da ke zuwa ma mutane lokaci bayan lokaci sai ta tafi shine ai yayi din sannan akwai kuma al'ada wacce ita tana nan tutur a daɗe ana yi sai gaskiya tana nan al'ada duk abubuwa za su yi ta zuwa suna shuɗewa amma ita wannan tana nan har yanzu ba a kau da ita ba sannan akwai kuma al'ada mai zuwa ta tafi mai zuwa ta tafi sai mutane su riki wata al'ada ana nan kuma sai ka nemi wannan al'ada sai ka rasa ta an manta da ita ko an abin nan to tufafi na da wannan yana da wannan yana fada a ƙarƙashin wannan ne so tari za ka ga tufafi wani zubin sai a yayinsa daga nan kuma sai a zo a neme shi sai a rasa wani lokaci kuma can sai ka ga ya sake dawowa yanzu mafi yawancin wasu ɗinkunan da ake da an yi su da da an yi su da yanzu ake dawowa da su eh, dama ita duniyar zagayawa take yi bahaushe ya ce rawa 'yan mata ce eh, na gaba ya koma baya to haka take so da yayi ba laifi ba ne sai idan ya kasance kayan da ake yayin sun saba ma ka'ida daga cikin waɗannan ka'idoji da aka ambata mana a cikin ka'idojin shari'a da suke da alaka da tufafi Allah ganar da mu